Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na harshen Hausa suna sunana yakub Muhammad Harun. Har yanzu dai muna tattauna dangane da ire-iren auren Hausawa. Batun da zamu tattauna kai yau shine auren kashe wuta ko auren kisan wuta kamar yadda wadansu kan faɗi. Idan aka ce auren kashe wuta aure ne waɗanda akan yi tsakanin waɗanda suka rabu da juna bayan rabuwan nasu sai kuma sha'awar juna ko kwaɗayin ci gaba da zama ya tabbata a tsakaninsu har suka ji ba za su iya jurewa rabuwar nan ba kuma ga shi saki guda ɗaiɗai har uku yawon za a tsakaninsu don haka sai su tsara su shirya sannan su aiwatar da wani irin auren kwarya-kwarya tsakaninta da wani domin daga bisani ya ce ya sake ta shi ma saki uku ta hakan ne kawai zai samu damar wato tsohon mijin nata zai samu damar sake auro ta ta dawo gidansa idan aka yi irin wannan shirin wani lokaci shi tsohon mijin da ya sake ta da kuma sabon mijin da ya aure ta da ita kuma da kanta sukan haɗu dukkan su ukun su shirya cewar za a ɗora wannan aure ne na tsawon wani adadi na lokaci ko su ce tsawon wata guda ko tsawon watanni biyu ko uku ko kuma su tsara cewa da zaran ya aure ta kafin ma ta tare a gidansa wato gidan sabon mijin sai ya sake ta wani lokaci kuma idan har in ba sa so mutane su fahimci cewa aure ne na kashe wuta to sukan tsawaita lokacin da za ta kwashe a gidan sabon mijin kafin daga bisani su kirkiri wata matsalar da mutane za su yaudaru a kai a kan cewa ba rabuwa ce ko ba aure ne na kashin wuta ba ko na kisan wuta kamar yadda ake cewa wani lokaci ita matar ce ita kaɗai kan tsara auren wanda take tunanin ba za ta sha wahala wajen neman ya sake ta ba wani lokaci za ka samu mace da ƙuruce ta sai ta je ta samu wani dattijo ta nuna cewa ita tana buƙatar ya aure ta ta nuna mai yaudara da kuma kisisina da kisa na mata har ya yaudaru ya aure ta ta sa tsoho share gemu da gyaran fuska da kwalliyar da bai shirya mawa ba don kawai ta yaudare shi cewa shi take so ana ɗaura auren sai da tayar mai da alotsiya alo danja iri-iri ta tashi da addaba da fitina da ƙwarzaba har sai in ya kai ga cewa ya ji lallai babu sauran zamantakewa tsakaninsu sai ya sake ta takan zazzage shi iya zagi takan cicci mai mutunci iya cin mutunci takan tozarta shi iya tozartarwa da sauran abubuwa makamantan haka a wurin kashe wuta al'umma hausawa al'ummar hausawa kan gudanar da auren kashe wuta ta hanyoyi da dama wadda mutane ke iya fahimtar cewa lallai da gani cewa auren kashe wuta aka yi duk iya hikimar mutum duk iya dabararsa tunda baya ɗaukan shekaru a matsayin auren kashe wuta matsalar da ake iya fuskanta a nan ita ce sabon mijin nata kan iya ƙin sakinta a lokacin da aka ɗeba na wannan wa'adin saboda watakila ya ga cewa lalle kam ya ci sa'ar mata ita ba matar wani lokaci takan yi zaman dirshan a gidan mijin nata matuƙar ta sauya ra'ayi kuma ta fahimci cewa ashe wannan sabon mijin da aka shirya auren kasa wutan eh, auren kisan wutar da shi shi ya fi dacewa da ita a matsayin miji kenan ta ma fi jin daɗin zama da shi fiye da tsohon mijin don haka sai a yi ta kurciya tsakanin tsohon mijin da kuma sabon har ta kai ga zuwa ga kotu kuma kotu da ta ji wannan ƙara to ƙarshe shi tsohon mijin ne akan azabtar da kuma korar ƙarar tasa a nan zan dakata cikin wannan shiri mu haɗa darasi na gaba na roƙon a ci gaba da liking da sharing da subscribing da kuma viewing naku yakubu muhammad harun na gode allah mu da alheri a karo na gaba